nasir sultanin misir wa sham wanda wancan lokaci misir da sham a ƙarƙashin shi suke ya ƙoƙarin dawo da hankalin shi ila hazihil muhimma zuwa ga wannan babban aiki wa akhbarahu bi khatarihim ibn taimiyya ya gaya ma sarki hadarin waɗannan mutane wa nawayahum fasida da mugun nufin da ke ransu mai muni wa qad qala fi risalatin wajjaha ila sultan ga wasiƙan da ibn taimiyya ya rubuta ma sarki nasir da yake an karar da shi bala'i da fitina da musiba na waɗannan 'yan shi'a da ke kan dutsen jirad da suke afkawa musulmi a kowane nahiya mahala yake cewa ma kadimar tattar ilal bilad yalla bai ka sani yayin da tattar suka shigo garin nan fa'alo bi mu'askaril musulmi na sun yi mugun aiki sun yi ɓanna mai girman gaske ga sansanin musulmi ma la yahusa min alfasad ɓannan da suka yi ba zai lissafi ba wa arsalu ila ahli kuburis ba su tsaya nan ba sai da su waɗannan suka aika ma kiristocin cyprus famalaku ba'ad sahel suka zo suka mallaki tashan jirgin ruwa wa hamalo rayata salib suka kafa tuta na kiristanci na cross wa hamalu ila kubris min musulmi na suka ɗibi dawakin da suka kwace a sansanin musulmi suka sayar aka tafi da shi cyprus wa silahahum da makamansu wa asrahum da bayi da suka kama na musulmi ma la yuhsa adaduhu illallah ba wanda ya san adadin abin da suka ɗiba sai Allah wa Kahom a nan ne suka kafa kasuwa bisahil a gaba 20 yawman na tsawon kwana 20 nan tashin jirgin ruwa ya fihil musulmi na, suka riga kama musulmi suna saidawa kamar 'ya'yan tauri walhail da dawakin yakin musulmi wasilah da nagartattun makaman musulmi ala ahli qabris suka rika saida ma kiristocin cyprus ai asulibiyina waɗancan kiristoci almuharibiyin waɗanda suke abokan yaƙi almuharibina lilmuslimina waɗanda suke yaƙi da musulmi mala ya ce wa farihu bi maji'it tatar su kuma 'yan shi'an nan sun yi farin ciki matuƙa da zuwan tatarawa mun gano wannan da kyau ko don yana daga cikin alaman da ake kana mubtilu almubtilun su ne suna farin ciki da duk wanda zai kawo muku hari an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce walamma kharajatil asakir al-islamiyya min ad-diyar al ibn taymiya ya yayin da aka waye gari sojojin misra sun fita daga garuruwan musulmi zahara fihim min alkhizi sai tozarci ya bayyana wan nakal da bala'o'i ma arafa nas minhum irin abubuwan da mutane suka gani a hannun mutanen nan dan san da sojoji suka janye to dama an san waɗancan na tare da tatar to har yau ana jin tsoronsu kuma dama an san abin da tatar da su kiristocin cyprus suka yi ma musulmi a wajen an kwace dawaki da tankokin yakin musulmi an saida ma makiyansu an yi kaza an yi kaza an yi kaza na batanci shine ibnu timiya yake ta kokarin fahimtar da sarki ya fa gano ɓanna da shiriri ta da gaza wanda aka yi ma musulmi wanda ya zama wajibi a tsayu wajen hukunta wanda suke wannan aikin kuma gasa an gansu an san su an gano wannan da kyau ku shine ce walamma kharajat al-asakir islamiyya min ad-diyar al-misriyya yayin da sojojin musulunci suka fito daga misra suka kawo dauki shine ma'anan wajen zahara fihi min al-khizi irin tozarcin da suka fuskanta wanne kal da kwanta kwanta wanda suka yi ma sojojinka da ka turo su kawo hari sakamakon makircin waɗannan na kan dutsen ma rafa an minhum mutane sun san haka ba wai ni ba ka tambaye sojojin ka tambaye mutanen gari duk wanda ya ji ya san an yi walamma nasarallahu al-islam an-nusratul uzma yayin da Allah ya taimaki musulmi nasara babba inda qudumin sultan sanda sarki ya zo da kanshi kana bainahum shabihun bil azai sojojin da ake ma wancan ɓanna, sai suka zama kaman waɗanda ake ta'aziyya. sau da an raunata su an bibbige na bigewa an yi kace-kace da ragar-raga da su kulla haza wa a'azamu minhu inda hadhihi ta'ifa kana min asbabi khuruj jankizi khan aikin da waɗannan mutanen suka yi 'yan shi'an nan shi ya tunzuro junkizi khan ila biladul islam za mu zo mai tarihin shi ya zo garin musulunci ya kawo hari har ya mamaye wasu garuruwa wa fisti ila'i holokan malai ce fisti ila'in holoko haka holok lokacin da ya zo alal bagadad ya yaƙi bagadada shi ma za mu tarihin shi wafi ƙudumihi ilal halab da kuma sanda ya zo halab na ƙasan misiriya shi ma za a tarihin ɓannan da ya yi duk waɗannan 'yan shiya su suka share masu fage wafi na na salihiyya da kuma ƙwace garin nan na salihiyya wanda makarantar islamiyya kadai ɗari biyu suka wargaza mun karanta a baya wa gairu zalika min anwa'il adawa mala ya ce da ma adawoyi iri-iri wanda suka yi lil islami wa ahalihi suka yi ma musulmi da kuma mabiya musuluncin jama'a kuna gane wannan za mu zuwa karanta wannan duk za ku ci. duk 'yan shi'an nan ne suka taimaka kuma wallahi azim sai sun yi abin da ya wuce haka ma lokaci ya ƙure mana sai mun zo katu na gaba za mu tattauna wannan sai mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum